alaihi salam ya taba yin addu'a ya ce ya Allah ka nuna mun abokin zamana a aljanna ya Allah ka nuna mun makwabci na a gidan aljanna Allah ya ce ya Musa ci gaba da zaunawa inda kake duk wanda ya fara wucewa gaban ka shine ka aljanna annabi Musa ya zauna ya kura wa hanya me ya kura wa hanya ido wa zai wuce can sai ga wani matashi yana sauri ya zo ya wuce annabi musa sai ya tashi ya bi wannan matashi matashi bai san ana biye da shi ba ya je ya samu wani gida ya shiga yana shiga wannan gida gida mai da katanga annabi musa daga waje yana hangen matashin ya shiga ɗaki ya ɗauko wata tsohuwa ya ɗauko wata takarda ya buɗe ya ɗauko hanta ga sassa yana matsawa yana sa mata a baki bayan ta ci ya ba ta ruwa ta sha sai ta daga hannu ta masa addu'a sai ya dauke ta mai ta cikin daki kun san me yake faruwa ya jiyo zai fito sai annabi Musa ya tare shi yace kai bawan Allah wace ce wannan matar yace uwa ta ce me ka kawo mata yace hanta na kawo mata domin ita ta fi sha'awa wata ran da ko nake yi in sayo mata yace naga ta daga hannu tana maka addu'a mai ta roƙa maka yace bai shafe ka ba yace don Allah ka gaya mun ya ce wata addu'a ce tun tana iya yi da ƙarfi yanzu ba ta da ƙarfi ba ta iya daga murya abin da take mun addu'a duk sanda na kyautata mata sai ta ce ya Allah ga ɗana nan ya kyautata mun Allah ka sa ya zama makwabcin annabi Musa a cikin aljanna annabi Musa ya ce kai saurayi abshir fa inna Allah qad istajaba da'wataha kai murna Allah ya karbi addu'arta ya kai ka san Allah ya karbi addu'arsa ya ce ana Musa ibn Imran ni ne Musa dan Imran na roki Allah ya nuna mu makwabci na aljanna Allah ya ce wanda ya fara wucewa shine makwabci na ya ce kuma kai ne ka fara wucewa ku kyautata musu su muku addu'a wani ya taba tambaya ta wai ala gafarta malam me yasa baka tsoron malaman bid'a nan wai me yasa malaman bid'a nan baka daga musu kafa waɗanda ana ga za su iya tohuwa mutum ya wuya mutu amma sai ka zo ka hau kan mimbari ka musu saitin hamma da gyaran kafureto wai me yasa ba ka tsoron shiga rikici Me ce kun san dalili suka ce a'a na ce uwata tana nan da rai tana mun addu'a duk sanda zan fita wallahi yanzu ma da zan taso sai da na je ta ce Allah ya maka albarka ina za a je na ce za mu je da'awa za a je maiduguri za a je naija za a je kalaba ta ce Allah ya tsare Allah ya karbi aikin da kuke yi Allah ya kai ku lafiya Allah ya tsare ku daga dukkan sharrin masharanta tana gamawa da na jiyo na fito na tsaya na ji wani karfin da ban taba jin irin ta ba wallahi shehu ko gaba daga baya zo one bro saboda saboda tsohuwa ta riga ta yi addu'a kai ku ce Allahu akbar annabi Musa ya fusata da Fir'auna yayi wa Fir'auna wata addu'a mai rabana guda uku ba annabi Musa ba ko kai kai addu'a da rabbana guda uku annabi ya ce Allah zai karba annabi ya ce in bawa zai yi addu'a ya daga hannunsa ya ce ya rab ya rab ya rab ko rabbana rabbana rabbana Allah da kansa zai yi magana ya ce sami'tuka ya abdi fas'al tuta Allah zai ce na ji ka ya bawa na tambayi abin da kake so maka to ga annabi Musa da kansa yayi addu'a da rabbana guda uku annabi haruna yana cewa amin mai addu'ar annabi mai amin din annabi addu'ar kuma akan kahirin Allah fir'auna suratu yunus rabbana innaka qad ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana li yudillu an sabilik fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya ربنا ديا ربنا ليضلوا عن سبيلك من ربنا بيو ربنا اطمس ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم الله يكرمك وبيكر بابا ولقد أجيبت دعوتكما فاستقيما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون النبي موسى جمع الدوار على يتي يا كربا نعم. زي حلقة فرعون أما بي حلقة فرعون بسير يا كشيكرا أربعين نعم. أتدرون لماذا كن سمي يسا النبي موسى يتي الله حلقة فرعون النبي حارون يتي آمين أما الله بي حلقة فرعون بسير يا كشيكرا أربعين أتدرون لماذا kun san dalili kun san dalilin da yasa ga addu'a ta karbo Allah ya ansa amma aka kyale fir'auna sai da ya shekara arba'in aka halakar da shi a tadaruna limaza malamai suka ce saboda uwar fir'auna tana da rai yana kyautata mata tana cewa ya Allah ka tsare mun dana kar ka bari in ga mutuwarsa kar ka halakar da shi gabana Allah ya ce tsohuwa tun da kina wa Fir'auna addu'a mun karba amma addu'a da muka karba ta tsaya sai ran da kika bar duniya ba ta mutu ba sai da ta shekara arba'in sannan ta mutu Allah ya ce to Fir'auna daga yanzu security ɗinka ya kare aka dauke shi aka je tsakiyar ruwa aka ba shi one plus abin da wannan shi zai nuna maka girma da ƙarfi na addu'a ya ku bayin Allah matasa za ku koma gida ku kyautata wa iyaye za a je a kyautata wa tsohuwa daga yau tsoho zai gagata daga yau tsohuwa za ta gagata ba za ku ƙara saba su ba cikin bin Allah duk wanda ya yi wa Allah alkawari ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ko kun ki ko kun so ku san fa za ku mutu kullu nafsin za'iqatul maut kullu nafsin za'iqatul maut ko kun ki ko kun so za a tada ku wa nufika fi suri fa sa'iqa man fi samawati wal ardi illa man sha Allah thumma nufika fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun